Shadu Salik muna cikin kitabun nika ta haka yau za mu tashi kan bayanin sadaki faslun la hadda li aksari sada wato babu iyaka ga mai yawan tsarki abin nan sadaki wa qalluhu nisabul qata amma mai kankanta sadaki nisabin kace hannu wato abin da mutum zai sata karancin abin da mutum zai sata a yanke mai hannu to shi ne karancin abin da ake sadaki da shi shi ne rubu dinar wani zuzu ardan kuma ya halatta a yi sadaki da kadara wato a bata wani kaya ya shi ne sadaki ko turni a tamfa ko takalmi ko kallabi ko waɗansu tulin doya ko buhun gero abinda dai ana iya sayar da shi a samu kuɗi kadara eh? to ko a cika ko a raba wannan ba'atan kuma ana iya yin sadaki da amfani kamar mutum tana da gida katangar ta ce to ka gine min katanga ta shi a abin nan shi a sadakin ko ko ka sassa min gona ta ko ka karantar da ni kaza wala abdin mutulakin kuma ana iya sadaki da bawa a ce bawa kawai ba a ce bawa mai kama kaza ba washauratin ana iya yin sadaki da kayan ɗaki ce ka min kayan ɗaki shi ma ba a yi mudu da ki ba to nan fayar zamun wasu abin da ya shi shine matsakaici minar rakiki a cikin bayin la'ala ala ala adana kada a yi da nakasashe kan kuma a yi da mai tsada kwarai wa shauratu a kayan ɗaki ko a yi mata irin na irinta wanda ya dace da irinta wai kira da adami wa rashin sadaki gaba ɗaya mutum ya ɓata aure idan ta ce ta ce ka amre ne ce ban da kuɗi ta ce a ji a ɗaura kyauta na yarda babu amre وبما لا يجوز تملكه يمسخ قبل البناء ويثبت بعده بمال المثل وبما لا يجوز تملكه إذا أنك يسداكي da abin da bai halatta a mallaka ba kamar ya bata ɗanai sadaki ko kanwa yi ta yi kaga bai halatta a mallake su ba da ba bayi ba ne ko ko ya kamo alada ya bata ko tulun giya duk waɗanda ba su halatta a mallaka ba yufsahu qabla al-bina qabla dukhul to za a bude aure idan bai tare da ita ba wa yazbutu ba'dahu amma sada aure na tabbata bayan bina'i in an riga an yi bina'i aure na tabbata amma ba za a yi amfani da waɗannan abubuwan da ya bayar ba sai a dawo bi mahalin misri eh, ya ba ta sadakin irinta wato sadakin tamkarta wa huwa mutabaru shi sadaki abin lura ne bi haliha da halin ta waya sarata da wadatar gidansu wa abaiwa da iyayenta wa biya da tsararrakinta wato waɗanda an ka aure cikin zamaninta labi a biya, amma ba a lura da danginta don in an ce da dangi yana wa wata ta aure sarki wata ta aure mai kuɗi da yawa da sauransu amma kamar irin tsararrakinta waɗanda an ka amra 'yan shekarun da an ka yi su lokacin da aka yi su an aurar da wance bara kwanaki an wa wance aure kaza an kai sadaki don shi ma kamar canji yake yana yin sama yana yin ƙasa walar da ala da ka sadaka madal itiku wala zima maru misliha to da baiwa ce wato ya ce na yan taki amma yan taki din na shi ya sadaki wato diyaucin ki shi ya sadaki ki madal itiku yanci yi. ta zama ɗaya yanzu sai a ce to mallan kawo sadaki shi ne abin nan wala zima maru misliha sadakin kamar ta ya lizimce shi bayan yancin hmm. na ha wala zima maharu misliha to duk dai ku bar shi haka ne lazima ha ya sama kai wala zima kurum wala zima maharu misliha sadakin kamar ta ko wala zima ha ya lizimce ta a bata ko lazima hu ya lizince shi ya bata walau sharaɗa ziyarata ala sadaki bil aqadi fa hiya ka sadaq da wato an sharɗanta ko shi uba ya sharɗanta wani ƙari akan sadaki lokacin da za a ɗaura aure kamar an yi sadaki dubu ɗaya sai ce to bai ɗaura aure sai an bashi ɗari biyar to wannan ɗari biyar kamar matsayin sadaki suke idan an rabu gabanin tarewa za a raba hawan nan kyauta, ita ma rabi za a bayi shi abin nan kuma idan an riga an tare ita diyar tana iya zuwa ta karbi abinta kayan ta ne wala juma'ul bai'u wan nikahu fi aqdin ba a tara amre da ciniki ga kulli guda kamar a ce da gidan can na ungo sunusi da wance kawo dubu hamsin nawa ne kudin gida nawa ne kudin sadaki ba a sani ba bai halatta ya haka nan <coughs> ta haɓu an so ta ta'jiluhu gaga ta biyan sadaki ya daura amre ana so maza maza ko dai a bayar kame a ɗaura ko da an daura a bayar au yi ko kuma a bada wani abu daga ciki na qabla dukuli gabanin ta tare eh, ko da ba a bada komi ba aure ya yi in ta tare amma dai an yi so a ba ta wani abu tukuna kamin ta je gidan wala alimtina'u ta samu ta ki yarda a tare hatta ta kabilar hal sai ta karbi wanda yake ajalinsa ya sauka eh an ce an yi ajali sati guda kuma sati gudan kamin shi abin nan bayan shi za ta tare to sati guda ya kare bai kawo kuɗi ba yace ce maganar tarewa ta samu ta ce a'a sai ka kawo kuɗi sana a tare tun da ajali ya wuce wanda an kai lal mu'ajjal amma banda wanda ajalinsa bai zo ba kamar an yi sharaɗin tarewa sati guda sadaki kuma wata ɗaya to ba ta da damar ta ce sai watan nan ɗaya ya ce ka an kawo sadaki sannan ta tare sai eh, wannan bai yi ba wala ba da tamkini kuma idan ta je gida ne har ya sadu da ita bai ba da sadaki ba to ba ta yin tawaye ta ce bai ƙara saduwa da ita sai ya biya sadaki wannan tun da ta riga ta yarda to shi kenan ta yi ta yarda bayan a asara ƙablal bina'i idan miji ya talauta an ɗaura mai aure da sadaki kamin ya tare sai kuma sadaki ya buwa ya kira ɗan ma'aikacin gwamnati ne sai an ka korai ya ba aiki yana jiran wata ya ƙare sai wata ya ƙare mai da boca fala alfasku to ta samu ta ce ba ta yin amna tunda babu saraki wa'inda ikhtalafa idan suka yi saɓani fi kadari ga gwargwadon yawan sadaki au ainihi ko ainihin abin da za ka yi sadakin bayan halafa idan duk sun rarrance ta fasaha sai su buɗe auren kowa ya san inda yi shi ya rantse dubu shidda ne ta rantse dubu bakwai ne saboda haka sai su rabu ko kuma eh, abin nan ainihi ya rantse akuya ce ta rantse tumkiya ce kaga fi ainihi ke to sai ta halafa mata fasaha eh. wa yi ma na kala duk ɗayansu in yi kiran tsuwa lazima huma halafa alaihi al'akharu abinda wancan ɗayan ya rantse ma ya kama shi idan shi ya kiran tsuwa akuya ce sai ta rantse tunkiya ce to sai ba ta tunkiya ko ya kiran tsuwa dubu shida ne ita ta rantse dubu bakwai ne sai ya ba ta dubu bakwai ko kuma shi ya rance akuya ne ita ta kiran tsuwar tunkiya sai a bata akuya ko ya rance dubu shida ne ta kiran tsohon dubu bakwai sai a bata tunkiya a sai a bata dubu shida ga yi can zuwa wa ba da duhuli idan ko baya an tare ni to na alƙaulu ƙauluhu zance zancen mijin wa fi qablihi duhuli dukhuli ha idan yace ya bata tacce bai bata ba in ya zan gabanin tarewa ne kauluma ita adda magana sai ta rance. wa hu in ko bayan tarewa ne kaulu shahida da urfu zance ya koma ma wanda al'ada ta washe da idan al'adar garin kuma ci ba ta tarewa gidan miji sai an biya ta sadaki kare kakaf to ita shi adda magana in ku al'adar garin ku ta nuna ana tarewa ba a ba da sadaki ba sai bayan ta tare ki da kwana bakwai ko sati guda sati biyu ko wata guda sannan a bada sadaki a ita da magana wato al'ada ta na an koma ma al'adar gari hmm. ka gamsu illa an ya kuna a kitabun sabitun sai wani akwai takardar yarjejeniya shine takardar agreement gashi an rubuta kuma ba soke ba don adab bashi an ka so an ka biya sokewa aka don kada a sake dawowa ce ba a biya ba to ga takarda a hannunta bai bata ba saboda haka wannan sai a yi amfani da takarda din hmm. wa yukammalu bil mauti kuma ana cika sadaki idan mutuwa ta shigo in an daura mu mutum aure da mace sai ta mutu to shikenan ya biya ta sadaki ya yi gado idan shi ya mutu a biya ta sadaki kuma ta yi gado eh wato almautu kad dukhuli eh wal bina'i haka nan in ta tare gidan miji an kai dukhuli shi ma sadaki ya kammalu wa ta shaɗaru bid dalaqi qablahu kuma ya rabu biyu idan an sake ta gabanin tarewa eh an ɗaura aure bai zo bata zo gida ne ba shikenan sai ya sake ta to sai a raba biyu ta ɗau rabi ya ɗau rabi waya kudu bi kulli furqatin takunu min jihati min ha? kuma waya kudu sadaki ya faɗi bi kulli furqatin da duk wata raguwa ta kunu wadda ta hito min ha daga bangaren mata duk raguwar da ya zan ita asanadiya a ragun to sadaki ya faɗi ba ba ta kokobo illa tamliki wa takhira sai dai inda ya mallaka mata al'amari ta saki kanta zai biya ta sadaki ko ko ya ba ta zaɓi ko ta zaɓi zama da shi ko ta zaɓi rabuwa da shi ta zaɓi rabuwa da shi zai zai ba ta sadaki wa ikhtiyari ha bi isari haka nan inda an ka ba ta zaɓi to yanzu dai ya rasa ko ki zaɓi zama da shi ko ki zaɓi rabuwa da shi ta ce a ba ni iya zama da shi to nan ma zai biya sadaki hmm. na'am Eh. a eh, ah, wato nan ana nuhin eh, rabuwa wadda ta hito daga bangaren ta wato ba lahin miji ba e kuma aka bincika ba ka da lahi eh to shi kenan sai ta biya shi ne sadaki ya faɗi ai ko kuma ba a bata shi amma ana sadaki ya faɗi ma'ana wai ba za a bata ba ha to ta mayar sai kuni talawa bar ba da da ta ba shi rabin sadakin lokacin da an ka damar amre dubu biyu sai ta ce ta ban mai dubu daya to kuma sai rabuwa ta zo ta faru kabla dukuli falahu falaha nisu baki to sai a bata ɗari biyar shi kuma ya dauki ɗari biyar don ta riga ta kyauta da wancan walau wani abada huda ta kada sashen sadaki bil akadi wajen daura aure da sharɗin saboda wani sharaɗi falan fi sai shi ko mijin bai cika sharaɗin da an kai ba la kana lahar ruju'u bi to nan ta samu ta dawo ta kabi abinta an daura aure sadaki dubu hudu tace to zan ban mai dubu biyu da sharaɗin kai ya yi min kishiya yace ya yarda ya biya dubu biyu ba an zo an zauna <laughs> wata uku hudu sai kuma ta jena ya ta gena gamin kayan amri tafi za ka ce amri zan yi ya ce to ba a damar amri nan sai an cike min dubu na biyu <laughs> tun da baka cika alkawari ba sai ta dawo ta karbi abinta wala rabi yau da ta sayo mata fitar su bihi abinda take banta da shi da ya ba ta kuɗi sai ta ta sai yake yan kuɗi da sarƙa wuya da takalmi irin na mata ta kashe kuɗin can to shi kenan kuma an ka zo an ka rabu da kuɗi daminan nisfahu sai ta biya rabin kuɗin wancan wanda ta yi sayayyar da shi wa ma yasluhu ma idan ta sau abin da ya dace da shi ya dace da ita ko wani yana iya amfani da shi to wannan abin fa huwa bainahuma <laughs> yana nan tsakanin sai su raba eh, ko su raba ko a sayar a raba kuɗi eh ko gado ko firij ko wani talabijin da bidiyo eh kaga duk kowa na iya rikewa ka ziyarati hiwa na kasi kamar inda ya karu ko inda ya ragu duk sai su raba da an ka bata kuɗi dubu biyar sai ta ta sai wasu kaya eh, kame a abin nan sai ta sai da kayan dubu goma sai suka rabu kabla dukuli to sai su raba dubu biyar biyar ko kuma da an ka bata kuɗi sai ta ta sai kayan dubu biyar sai ta sai dubu uku an yi hasara to sai su raba dubu ɗaya da ɗari biyar biyar eh. wata nabi haka nan ya halaka an ba ta taje je ta aje sai barayi sun ka kai hari gidan sun ka zace shikenan sai a yi musu jaje shi da ita su raba hasara walau da kala da yayi dukuli da ita fadda atil masisa dai da cewa ya take ta wa an kara shi ko ce ƙarya ta kai to nan fal qawlu qawlu ha zance zancen ta ne eh ta zo gida ne yace ya take ta ita ce ya take ta yace bai take ta to ita da magana sai ta rance. waman kala biha za'iran da ya kaɗaita da ita wurin ziyara wa manzili in gida ne ne ita ta kawo ziyara gida ne shikenan kuma sai ta ce ya take ta kauluha ita adda magana wa fi manziliha idan ko gidanta ne shi ya kai mata ziyara ta ce ya take ta yace ƙarya ta kai kauluhu shi adda magana wato duk wanda ake gida to bai da gaskiya <laughs> eh wanda ba gida ne bane shi adda magana

Mm-hmm. Mm-hmm. a'a jani wa ankara falkaunu shi ya ce karya ta kai babu huda ni ga nau wa ankara falkaunu kaunu na su kenan da shi ya yi musu masisi ɗin mm. fasilin ya juru ni kawo tafuyi ya halatta auren tafuyi ne wa huwa al-aqdul maskutu fihi an sadaqi shine dan amre wanda an kai shiru ba an baci sadaki ba lokacin da za a daura auren kamar ga da aka yi na Hausa baiwa da sarana eh shine ɗaurin aure ne nikahu tawhid sunan shi ke baiwa da sarana shine fulani su maimako su baiwa da sarana sai a daura auren sai a daura aure shi kenan ranar biyu ko sai a tuwa biyu kawai ba wani abu yayi irin na Aisha radiyallahu anha an ɗaura aure makka ta zauna gidan ubanta shekara biyu sannan aka zo a kama ta aka ta gidan miji eh, shi fulani ke yi fulani na inda an kai to ba baddo ana ɗaura ma aure baddo irin mai koyon tafiya eh? jariri shi ne ɗan wanda mai baddo dai wanda yake ya tashi tsaye na tafiya ita da ko Madina Madina tana da shekara shida an ka daura auren wani kauli shekara bakwai eh, a Makka eh, wanda suka ce ta tare da shekara tara an daura mata da bakwai kenan wanda suka ce ta tare da shekara takwas an daura mata da shida hmm. a ga ta tare din tana yarinya kwarai da haka ta zo da yan tsana gidan manzon Allah irin yan yan baby <laughs> ta zo da su sai ta sa ta aje eh annabi baya nan sai ta dauko ta ta wasa da su tana karama ta an gane ko ta ne to nikahu tafwi eh auren da an ka daura a lokacin da aka daura shi ba ambaci sadaki ba fa yalzamu da da bi ma faradahu ana karanta wannan fayil zama aure yana lizimta bi da daha da yardatta bi ma fara da huda abin da ya farlanta mata wato abin da ya yanka mata wa in bazala laha eh, wa in bazala in ya da mahara a sadakin tamkatta eh, eh, in bazala in bazala ni na karawa in bazala in ya da mahara a sadakin tamkatta aure lahu ko ko shi shi yarda bi farda ha ita ta yanka aufar da waliya ko kuma wato yankawa waliyinta bayan ɗallaka ƙablar fardi idan ya sake ta gabanin shi yanka mata sadaki wal bina'i kuma gabanin a tare ustu hibbal mutu'atu to an so a dan bata wani abu na jin daɗi eh eh bata wani abu wato yi baiwa kenan an yi baiwa da sa rana ba a yi ba eh to sai an karabu to an so ya dan bata wani abu ta ji daɗi don gobe ai da akwai kudin baiwa ta sa da ake kaiwa eh to ga irin namu kenan to eh. can da babu ha mm, kamar yadda askari ya tsara mm. wala mahara amma babu sadaki tunda ba a riga an tare ba wa albutu tawarusu amma gado ya tabbata tsakaninsu in ita ta mutu in shi ya mutu za a yi gado eh walau da kala da yayi dukuli da ita haka nan zama maharul mithli da sadakin tamkatta kuma banda gadon ya lizimta. a bata ga a bata sadaki na tamkatta kuma a tai gado wata hakimu kattafuwi sannan shi ma auren ta hakimi kamar auren tawhidi ne wanne ne auren ta hakimi shine a ɗaura aure a ce to an ba hukuncin sadaki ga <laughs> an ba hukuncin sadaki ga wani kowane eh. ko wane ne hmm. ko da mijin ne an ka ce an ban mai shi hukunci da sadaki ni kawo hui abin nan ni kawo ta hakimi ne ko wani can daban wanda bai ba dan uwan shi ba dan uwanta ba ko dan uwa ne ko dan uwanta hmm. yi radiya in sun yarda bi ma ya hukumu biyu da abin da ya hukunci da shi layi alhamdu wa la in ba su yarda ba ko yira sai a ba miji baina ɗalaƙi tsakanin saki wa maharin misali ko shi ba ta sadakin tamka eh, in ya zan da ya hukunci sai ko ne ki yarda to yanzu sai a dawo da al'amarin hannun miji a ce to yanzu ga al'amari na hannunka ko dai ka sake ta ko ka ba ta sadakin ta. wata zaman na nafkatu ciyarwa tana lizimtar namiji bid dukhuli da zarar mata shi ta tare gidan shi awi du'a ko ko an ka gayyace ta ilaihi zuwa ga tarewa bi shar'il da sharadin shi mijin ya zan ya balaga wai ya dakata halwata ita ko ta zanta isa take ta ita ko da bata balaga ba wahiya ita ciyarwa mu'tabaratun abin lura ce bi haliha da halin matar wahiya ta hidul hakim alƙali zai yi ƙoƙari bi fardi kifayatiha da yanka mata abin da zai ishe ta min ma lajinan lahu an la an abin da ba ta da wadatuwa daga barinsa abin da yake dole ne ta rayu da shi bayan kana to bayan kana min manta kudamu in ta zan irin waɗanda ake wa hidima ne irin wadda ba ta girki misalan a hadamaha sai shi mata hidima wannan wannan kalma ibn al-qayyim ya walwale ta kuma na goyi baya ne ɗari bisa ɗari na kaɗa mai kuri'a baya daga cikin littafin sa abin nan zadul ma'adi fi hadin khairul ibadi inda yake cewa waɗanda suke cewa girka mace ba dole bane ga mata yace wannan magana banza ce girka mace dole ne wajibi ne mace ta yi tuwo a cikin gida wajibi ne ta yi share-share ta yi wanke-wanke ta wanke kayan mijinta ta goge wajibi ne ya kawo hujjar da na gamsu da ita domin ya ce Eh, fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda wahala irin aikin da take in ta kwanta ba ta iya tashi da dare ta yi sallah sai ta ji an kamo an samu bayi an taho da su mata sai ta wurin manzon allah tana roƙo ne ya ba ta baiwa guda wadda za ta yi mata irin waɗannan aikace aikace don ta samu hutawa da daddare ta tashi ta yi sallah sai ce mata ba za ta ba zai ba ta ba sai ce mata amma bari in gaya miki abin da zai tsaya miki matsayin wannan sallar in za ki kwanta ki tasbihi 33 ki hamdala 33 ki kabbara 34 waɗannan ɗari kenan in ki kwanta baki tashi ba sun san miki to ibnul qayyim yace to da ba dole bane da ya mata bayani ce wannan abin ba dole bane gare ki kina aiki bari to bai ce mata ba kuma ta faɗa mai abin da ka damunta amma sai dai ya faɗa mata abin da zai sauƙaƙa mata ba sai ta tashin ta yi sallar ba kuma sallah ce bai ce ta bar girki ta tsaya ta yi sallah da daddare ba yana nan ya yi sharhi dogo cikin abin nan da yake suna zadul ma'adi bi kare harin bad musamman mu da atalaka kaga wannan zai taimake mu eh eh subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 34 in ka hada dari kenan eh abin da ya ce ta yi kenan in ta yi in za ta kwanta ta yi shi eh, zai tsaya mata matsayin kiyamun laili bai ce kake girkin ba ai ba dole ba ne <laughs> tawo to in ta zan irin wadda ake yi wa hidima ne wato wadda ake kyautata abin nan samu mata mai mata da huwa abinci da ɗan wasu girke-girke a kadama wato sai shi mata hidima din. wata kudu ciyarwa tana faduwa bin ha. idan ta yi mugun hali eh, ko ka kira ta zuwa ga shehida ka ta ƙi zuwa to in sa ya ta ta nemi kudin karyawa ka ce babu yanzu ma nan zai ka da shayin da ake baza Allah ya ka fada ta ba ce ka hana ta hanci to ga dai abin da an rubuce lali wujudu uzurin shar'i amma ciyarwa ba ta faduwa saboda samun uzuri na shari'a kamar in tana haira kaga ba dama a take ta eh to nan ba a cewa abin nan ciyarwa ta faɗi aw hafsi ko inda aka kai shi kurkuku nafka ba ta faɗi ba aw yi ko yayi tahiya duk nafka ba ta faɗi ba Wani mutu khiyaru hadi usuri zaɓin ta yana tabbata in ya samu talauci in talauci ya samai la in ta zawajar mu alimatan da makari amma banda inda ta amaye ta san baya da kori sanan ta amaye shi kuma to nan ba ta da zaɓi sai ta yi hankuri a ta roƙon Allah a ta janya wa haru amma mala in ta aure shi cikin wadata eh sai wadata ya gushe eh ta samu ita to shine nan ne zaɓi yake ba zan iya ba eh nan ne zaɓi yake bayan da ta diraka eh, in ta zaɓi ta rabu da shi ɗallaka sai a sake ta raji'iyya saki na kobe wannan wa wuki ba sai a dakatar da raja'atu konansa a layu suri duk sadda ya wadata daga na har ta gama idda da ya samu kuɗi sai ya toce to na mai sheki eh, babu kiyawa kuma da ko ko in ta yarda ta ce kai na ban da iya zaman banza haka nan bari in komo mu zauna Allah shine mai kawo wadata Allah shi bamu eh to ma sai sai su ci gaba da zama eh, wa alaihi iskanu ha maskanan ya leku biha kuma wajibi ne ya zaunar da ita mazanni wanda ya dace da ita wa alaiha kuma ya wajaba akan ta min hidimati na hidimar sama ya kadu misla irin abin da kamar take yi da mai hidima irin wadda irin ta kai wa yanzu kuma ta kiyaye shi fi nafsihi ga kansa fi nafsi hako fi nafsi ko fi nafsi hawa malihi hmm. eh na sani na san haka yake ni ma haka ya rubuta fi nafsi ga kansa amma fi nafsi hani ta tsare kanta wa malihi ta tsare dukiya ta kuma shi haka nan kan wa malan gyara eh amma dai a hasanu ta tsare kanta ta tsare mai dukiya ta yi hmm. wato ta tsare shi ta tsare mai dukiya ta tsare kanta ma ya tsare mai mutunci ne ne abinda malam ya fassara kenan walahu naqaluha kuma ya samu ya ɗauke ta wa safar biha yi tahiya da ita yana Kaduna su koma Kano amma da sharadi idza kana mamunan in ya ba amintacce alaiha gare ta kuma musunan mai kyautatawa duk dai alaiha amintacce ne kuma yana kyautata mata na wani a babu sabon sadaki babu ma sabon daura aure wannan shi a sakin kotu wanda za a koma ba sai an daura wani ba sakin usul a'a ai ce muka yi za a dakatar da komen kamin ya samu wadata hmm. in ta gama idda wannan sai an daura aure amma in bata gama idda ba sakin kotu ne amma za ta koma ko da ba daura aure ba in idda bata kare ba hmm.

walau a matan koda baiwa ce sai an raba kwana da ita au kitabiyatan koda ba kitaba ce au bi ha uzurin yamna ulwada ko kuma tana da uzuri wanda zai hana a take ta duk da haka sai an raba eh le kullin yawm wa layla ko wace yini da kwana malam yujizhu umaradun muddin ba rashin lahiya ta gajiyar da shi ba ko mu hazu sara sai ya zauna nan inda yake inda ya kasance in ya zo yana rashin lahiya kullum sai an dauka an kai wani daki to nan sai ya zauna daki guda ya warke sannan ya ci gaba rubu'in mudu wata sulusi wata rabi to wadda ta hici da yawa ya fifita da bata fiye da na saura eh, <laughs> shi ne malam ya muddin dai bai yi idrarin cutarwa ba wala ya jima'uhunna ba zai tara su fi baita a daki gida guda in fi bi da wannan sai da yarda su ya eh? eh ai shi ne to da su na nashi a kabe to bayan ara da safaran idan ya yi niyyar tahiya a kara a na hunna sai shi yi ƙuri'a tsakanin su bayan ta waje alaiha bikira idan ya amri budurwa a kanta tana gida sabba'a sai ya kwana bakwai inda hagunta au yi ko kuma zaura ce sallasa Zai ya kwana uku inda take sun masta nafa, sannan daɗe ya fari jeran ta kwana wala kaza a ba ran ko kuma waɗancan da nasu ya wuce ba a musu ba ya wuce wa man wa'abat lailata wadda ta bashi kyautar daren ta lam yahtassa bi ha gairuha watan ta bata keɓanta da wannan dare ba idan mutum ya samu sadakar dare ga mata ta guda to ran nan sai ya gewaya cikin daren eh. sai ya samu sadaka in wata ta bashi ko ya saya sai ya shiga wannan daki ya yi awa uku ya ta ya ɗakin can kayan shi ne nan kowa na da haƙƙi wata ta bata keɓanta da daren ba ita ma tana da haƙƙi ciki tun da kayan shi ne ba su ba ta na ta ba na guri ɗaya ba ko wajen na wani abu na wuri da eh to wannan kuma an shaidan mai kenan eh walawar habar hadarata amma da kishe ta tabba ta ce na ba wance kwana na ita eh, sadda to ta keɓanta da wannan ita wadda an gaba ita ɗaya yadda eh ba da sauran mata ba wala yalzamu wat amma taki ba dole bane ba wai in ka duk ɗakin da ka zo sai ka yi kwana amne ba bal a zalika bi hasabi ragabati wannan gwargwadon bukatar ka kai mai kwana mai kewayawa malam ya da idrara muddin dai ba ni ya kai ka tattara karinka ka koma gehe guda da shi ba eh. wala kasama li milkin yamini babu rabon kwana ga sadaka wala yazilu an hurratin kuma mutum ba zai wadi ya azalu ba illa bi izni ha sai da ta. wala amatu in ko bai wasu ce yake amre bi izni sayyidiha to sai da izinin mai gidanta Wai na hil waladu kuma in ta yi ciki ɗanka ne don yi azalu bai sa a ce ba kai kayi ɗan ba ɗanka ne wula da ta'u in ta yi da awa cewa wannan ɗan haihuwa ta yi ta yi wadda a shi ko ya ce ƙarya ta kai iltika ɗaucin toshi ta yi wal ƙaulu ƙaulu a zance zancen ta ne ita da magana wasu riyatu in kuma ƙwarƙwara ce ta zama to shaidu ya lizince ta sai ta kawo shaidu cewa ta ne wala wal istimta ya samu ya ji daɗi bi ma da duk abin da yake so na jikinta illa al-ityan fi dubur sai dai ba zai take ta ga dubura ba wa addabu fa'idu wanda ya take mata shiga dubura za a yi mai ladabi waya ta'allaqu bihi jami'u ahkamil wada'i kuma duk hukunce hukuncen taki sun rizimci wanda ya liwadi irin su wankan janaba da sauransu illa bai atal mudi sai dai wanda ya ce ya rantse ba zai take matarsa ba sai bayan shekara aka kai shi kotu an kai mai hukuncin wata hudu cewa an bai sake in bai take ta danin zuwa wata hudu ba za a raba sai take ta ga dubura to rantsuwa ta bata walwale ba wai ilalar maktu take sannan wadda an ka an ka saka saki uku ta ta auren ɗiba wuta da mijin ya amre ta sai take ta ga dubura ya sako ta bata halatta ga mijin ta wancan wanda ya sake ta uku ba bayan na shagaɗin ta yi mugun hali wa azaha shi mata wa'azi wa samar da in ta ci gaba da da mugun hali hajara ha shi kaurace mata a in ta in ta zarce ta ci gaba ta doge da raba haya da keta gairar babban rahim amma duka ba mai tsanani wannan tafsirin malamai ne eh. <laughs> a masarar malamai ce hadisi ba a ƙur'ani ba ce a wani rubutun na kawai <laughs> wai za ka buwa ma bai nahuma idan abin da ya yi tsakaninsu yake ya yi muni umiral muta'addi to sai a umurci azalimi a umurci dan ta'adda daga cikin su bi izalatihi da ya kawar da wannan zaluncin nashi a yin jahila in an jahilci azalimi cikin su ba asal hakimu haka mai sai alkali ya tura alkalai biyu min alihi wa aliha ɗaya daga wajen shi ɗaya daga wajenta ya kuma ni bil aslai sai su yi hukunci da abin da ya zama maslaha min sulhin ko sun sulhi tsakanin su aw firakin ko kuma su raba su wayan bi ma haka ma bihi abinda sun kai hukunci da shi kuma ya gabtu Fasmin. idan gaba zauji in miji yayi tahiya ga yabatan tahiya mun kada ta yankewa wato labari ne babu falamtu ulam ba a san hayatu rayuwarsa ko mutuwarsa ba fala harabu amriha mata ta samu ta ɗaukaka al'amarinta ilal hakim zuwa ga alƙali wa yi sai ya mata ajali arba'a sini na shekaru hudu bayan kulima mawdu'u in an san wurin da yake ka taba sai alkali ya rubuta mai takarda bil maji'i da ya zo au na ko ya aiko a ɗauki mata tai a kai mai da daki ko ko shi aiko mata da takarda saki wa'ila idan ba duk babu wannan amara ha sai ya umurce ta bi iddati da wafati da tayi iddat ta kaba wa ubi halil azwaji ala halatta ta ga mazaje da zaran ta kare ta sai a ɗauka ya mutu fa in zahara idan ya bayyana qabla nikahi ha gabanin ta ya amre fa huwa ala nikahi to shi yana kan amran sanada wa hu in ko bayan ta yi amre ne ya taho ta futu bid dukuli in ta tare gidan mijinta ta zama ta wani in bata tare ba ta komo gida ne shine labil akadi ba wai da daura aure kawai ba alal asai bisa zance mai inganci wata qawbihi qalqatun hukuman kuma wannan rabuwa da za a yi wato saki guda na hukunci ya abu da wannan rabuwar qabla iddati gabanin ta fara idda sai an kaddara saki tukuna sai alƙali ya ce ta saki kanta ya rubuta wacce ta kawo ƙara mijinta ta nan mun sa ajali shekara hudu shekara hudu ta cika ba mu samu labari ne ba saboda haka mun umurce ta ta saki kanta ta saki kanta mun tabbatar da wannan saki sannan ta ne ta zauna ta yi ta kaba hmm. to shine bayan kana in ya zama lokacin da ya ta karbana biha ya yi bina'i da ita falaha maharu to sai a bata sadaki cikakke wa illa in ko bai dukuli ba fa nisu sai a bata rabin sadaki Wai za su bata mautuhu idan mutuwarsa ta tabbata an ji labari ya mutu kummila laha sai a cika mata rabin sadakin wala tu kusa mutarikatu amma ba za a raba tarika ta kayan gado ne ba illa bi ta yakuni mauti sai tare da sakankancewa mutuwa ta an tabbata ya mutu armudi ko ko shudewa ma ya ishu abinda ba shi rayuwa ila da shi zuwa ga irin wannan lokaci galiban galibi kila an ce ta tamamu na sana cika shekara ta 70 wato daga haihuwa ta zuwa yau ya shekara 70 sai a raba gado eh kila 80 wasu ka ce a shekara 80 dai a ce daga yau daga lokacin da an kai zuwa yau shekara ta 80 dai sai a raba gado hmm. wa yajhidul hakim alkali zai yi kokari fil asiri ga wanda an ka kame wal maqudi da wanda anka rasa bil ma'arakati bakin yaki wato fagen fama min gaira tajili amma ba a sa ajali sai dai ya ta bincike gwargwado wallahu alam Allah masani bayan nan ko alaikum salam ya yi tafiya ya tsallake ya tafiya mai iyalin shi eh ma ana ji labarin shi Eh. Eh. sai alƙali ya sa su yi su shi ai akwai shi amfani irin cid sss da wane ne da yan sanda amfanin su kenan tsaron haƙƙin jama'a da mutuncinsu da rayukansu da dukiyarsu da addininsu ba wai ana neman wanda ya ambaci manya da lahin da sun kai ba a kama shi da an ce shugabanni a zalume sai kai an ce a kamo shi sai ka ji an ce an kama wani yau ba sai inda an kai da shi ba ana tsammanin dai jami'an tsaro ne sun kai awon gaba da shi eh. na shi wancan babi wanda yake gabanin wannan hmm. wanda aka yi maganar mutumin da ya saki mata wani ya je take ta ta dubura shi wannan har in aka san wannan ne za a yi kuncin haɗi ne ko ya za a a wanda ya take mata ta ya yi liwaɗi da ita ba mai haddi ladabtar da shi dai aka yi ta dubura eh. ba a mai haddi to sai kuma wannan don yana da shubha ya dai lalata ya yi abin da ba mai kyau sai a yi ladabtar da shi amma ba a mai haddi na to sai kuma wannan akrama kallah wadda ya zanto cewa ya ɓace to yanzu ga Allah kama wannan lokuta abubuwan sun takura misali kamar duniya ta kusa haɗewa waje guda ah. ga mota ga rediyo ga kekuna ga talabijin da shauransu hmm. wanda rana ɗaya sai ga an yada abin da mutum bai yi shekara goma yana nema bai samu ba hmm. an sanar da mutane da zai ka shekara goma san wannan ba hmm. to irin wannan tsayi wani kiyasi a wannan zamani namu ne to da a ce malaman mu na da rai yanzu ya kamata su fito da sabon kiyasi a ce to a ɗebi watanni ko wata ko watanni ko shekara za ta wadatar bisa ga shekara hudu kuma yanzu ga sace sacen mutane da fashi biya eh. a wannan dai hanyar sadarwa da yawa eh, inda duk an kai sanarwa ga rediyoyin jihohi da na tarayya an kai wata shidda ko shekara guda to duk inda yake ko da shi bai ji ba wani zai ji labari ya ce wani na ji ana ci ka <laughs> eh. na ci da yawa kamar misalin da kuma cikin ta mu ya yi daidai wajen ba ta mai daɗi ya da wajen dai wani abu can na daban kuma wani abu can ai hanyar da za ta ji daɗi suna da yawa kuma ka zo ma ga dawa ga ku shinkafa ko saka mata da shi ai bai bayar da wala kana da iya mata wani abu wanda za ta ji daɗi a hanyoyin da yawa zan kuka sai na ce ga da na yi to ba zan ce ba tuna bangon shi ne na sadaka ba ka san da yanzu kana zaune cikin hausa ba ka san kwarkwara ba eh, ku faɗa mai kwarkwara ni ya kwarkwara eh? kai ma ba ka san kwarkwara ba a nan kaduna kai wayo na eh